يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah ciki ikonsa yau muna ranar shida da watan jimadal ula shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ce daidai da ranar uku ga watan biyu shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na malam muhammad fu'ad abdulbaki za mu tashi a shafi na 28 a ƙarƙashin babi na 47 hadisi na 71 babu bayani ghilabi tahrimi qatl al-insani nafsa ko nafsi babin da ke bayani akan munin haramcin mutum ya kashe kansa wa annan man qatala nafsa kuma cewar hakika duk mutumin da ya kashe kansa bi shay'in da wani abun kisa udhiba bihi fin nar za a zabtar da shi da irin wannan abun a gidan wuta wa annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima kuma cewa babu wata rai da za ta shiga aljanna sai wacce ta ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala to hadisin mu shine hadithu abi huraira hadisi na 71 hadisin da karbo daga sahaba annabi abu huraira Allah ya yarda da shi qala yace shahidna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khaybar mun halarci yakin khaybar tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala li rajulin sai ya ce da wani mutum mimman yadda islam daga cikin wanda ke da awar musulunci haza min ahalin na wannan mutumin ina cikin 'yan wuta in ji manzo sallallahu alaihi wasallam falamma habara alqital yayin da yaki yazo ikan kama qatala ar-rajulu qitalan shadida sai wannan mutum ya yaƙi yaƙi matsananci fa asabatu jiraha sai raunuka suka same shi a sakamakon saransa da suka da aka yi masa faƙila ya rasulallah sai aka ce ya manzan Allah an rajulun lade ƙultala mutumin da ka ce, game da shi innahu min ahalin nar shi yana cikin 'yan wuta فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا فيوفى wannan mutumin ya yi yaƙi matsanancin yaƙi waƙad mata har ma muna ga ya mutu faƙalar nabi sallallahu alaihi sallam, sai annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ilan nar in har ya mutu to wuta ya tafi ala abu hurairah ce fa da ba'dun nasi an yarta har wasu daga cikin mutane suka kusa ga su yi haka fa bainama hum ala zalik suna cikin wannan yanayi ƙila sai aka ce innahu lam yamut kai wannan mutumin fa da kuke cewa ya mutu a yakin nan da aka bai mutu ba walakin bihi jirahan shadidan sai dai fa ina da raunuka matsanantar raunuka a tare da shi ko da bai mutu ba to yanayin nasa na kusa da wanda zai mutu zai mutu ne falamma kana min al-layl da dare yayi lam yasbir ala al-jirah sai ya kasa hakurin waɗannan raunuka da suke jikinsa fa qatala nafsa sai ya kashe kansa fa ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam dhalik sai aka labarta wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa ya manzon Allah mutumin nan da kace dan wuta ne yau dai ya kashe kansa faƙala Allahu akbar ashhadu anni rasul anni abdullahi wa rasuluhu sai manzon Allah ya ce Allah ya fi komai girma na shaida haƙiƙa ne bawan Allah ne ko manzonsa ne maganar da na faɗa haka take kuma amara bilalan sannan sai annabi ya umarci sahabansa bilal fanada bin nas wato ainihin ye kuwa cikin mutane ya daga murya innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima manzon Allah ya ce a sheda muku babu wata rai da ke shiga gidan aljanna sai ran da ta yi ba gaskiya da Allah ta zama musulma sai mutumin da ya zama musulmi shine yake shiga aljanna sai aljannan da ya bada gaskiya da Allah ke shiga aljanna wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din tabbas hakika Allah yana taimakon wannan addini bin rajulul fajir da mutumin da yake watsatse wanda yake azzali bai zama lallai sai mutum ya zama musulmi musulunci zai karu da shi ba ya fita an yaƙi da shi an karu da shi a kai saran da iya saru wanda ya sara an sare shi musulunci ya ci gaba da haka shi kuma ya tafi gidansa gidan wuta Allah ya kiyaye mu wannan hadisi wannan lafazin da makaranto kamar da aka ji shine lafazin ruwayar Imam bukhari Allah ya ji kansu da rama Imam Muslim to anan malam ya ce babi da Imam bukhari ya shi ce akhrajahu al-Bukhari ko hmm. Bukhari ya rawaice shi fi kitabil jihad a littafin jihad ma'ana a cikin kashe-kashen da iwa sayil bukari ya sa kitabu kaza kitabu kaza kitabu kaza ta sai da zo kitabun jihad ya ambaci wannan hadisi shine kitabi na 56 sai sa babu inna allaha yu'ayyidu ad-dina bir rajul fajir ko a babin da imam bukhari ya kulla mai cewa hakika Allah kan taimaki wannan addini da mutumin da yake bijirarre tsatse mara kirki to amma sai yasa lambar babun 82 ko to kuskure ne 182 182 wajen bugu aka samu matsala sai a sa lamba ɗaya kafin eh, bayan an sa 82 to a gaban 82 sai ya sa lamba ɗaya 182 kaje 82 za ka ta ba baka samu ba ma na sha wuya na ɗauka haka ne shi ba ka <clears throat> lafazin ruwayar imam muslim imam muslim ya rawace shi da wannan lafazi da muka ji sai dai a gurin lafaza guda biyu suka sha bamban da imam al-bukhari a ruwayar imam muslim ko mu ce a ruwayar imam bukhari da muka ce shahid na ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khaibar ko haka yake a gabanmu na? amma ka koma cikin sai muslim abin zaka tarar shahidna a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hunainan yakin khaybar ba shine yakin hunain ba ko to shi ya ce hunain lafazin imam bukhari kuma na cewa khaybar sannan a nan gaban mu da aka ci gaba bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan mutum dan wuta ne ko to bayan manzo ya faɗa haka a ci gaba sai aka ce faka da ba'adun nasi an yarta ba sai wasu daga cikin mutane suka kusa ga su kokwantan haka an fahimta ku to amma ku kuma lafazin imam muslim za ka tarar faka da ba'adun muslimina an yarta ba ma'ana wannan wasu daga cikin mutanen da ake cewa sun kusa ga ko kwantan abin da manzo ya faɗa ba a cikin arna suke ba a cikin musulmi su an fahimta ku kaga ya daɗa fassara mana abin da ke nan to shi kuma cewa da iya khaybar ai banna kai hunainan ba khaybar ba shi ma mun zo bayani za mu ji na malamai a kai sharhin hadisin shine شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر abu hurairah yace mun halarci khaybar tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi malam imam al-qadi iyad Allah ya ji kansa da rahama da yazo sai yake cewa wannan kalmar cewar mun halarci khaybara da ta zo cikin lafazin ruwayar imam bukhari ita ce daidai ba lafazin hunain da ya zo cikin lafazin ruwayar imam muslim ba a khaibar ne ba a hunain ba an fahimta ku sannan malam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama a cikin fatihul bari yake cewa da abu hurara yake cewa shahidna ma'a rasulillahi Khaibara. mun halarci khaibar tare da manzo sallallahu alaihi sallam. yace to abinda ake nufi anan yana nufin rundunar al'ummar musulmi ta halarci khaybar tare da manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa yace saboda abin da yake tabbatacce abu Hurairah bai zo khaybar gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai bayan an riga an bude garin khaybar sai ya zai ce mun halarta bayan ba shi aka yi an fahimta sai malamai suka ce halarta ina nufin al'ummar musulmin da suka yi yakin khaibar sun halarci khaybar tare da manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya je mata ne bayan an daga an buɗe ta shi abu huraira allah ya yarda da shi kuma ya tabbata yake cewa a taitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi khaibar ba a da ma fatahaha mana na halarci wato khaibar ko na zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama yana khaibar bayan bude garin khaibar qultu ya rasulallah ashum li sai da shaman zan Allah ma a sani a rabu an fahimta ku tunda na zo kuma an yi nasara an samu ganima ba a sani cikin wanda za a kasa da tunda na zo a makara daga an bude to da da ne aka fara da ni za a to nima a riska da ni cikin wanda za a raba ki an fahimta ku to shine malamai suke cewa to shahidna din nan abin da yake nufi rundunar musulmi sun halarci wani yaƙi domin shi ba shi aka gudanar bayan an riga an buɗe shi kuma ya isa faƙala lirajulin mimman yadda il-islam hada min ahalin nar sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da wani mutum in ka kalli lafazin haka zai ba faƙala lirajulin sai ya ce da wani mutum kai ka ce manzo mutumin ya tara ya ce da kai ice da shi kai dan wuta ne to ba haka ce ta faru an fahimta sai malamai suka ce a'a wannan lamun din ta faqala li rajuli sai yace ba za ka fassara sai yace da wani mutum ba a sai dai ka fassara shi sai yace game da wani mutum suka ce lamun din anan bata zo da ma'anar shi mutum aka gaya wa a ta zo ne da ma'anar an faqala an rajuli sai yace game da wani mutum ba shi mutumin ya tunkara ya fadawa, wasu daga cikin sahabbansa yake fadawa shi ko mutumin bai san ma an fada hakan ba an fahimta ku ai ba sauƙi ne daga tunkarar mutum ka ce kai dan wuta ne an fahimta ku saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum mana ya ce game da shi shi dan wuta ne malamai suka ce cewa da aka yi lamun din ta faqala li rajulin daidai take da an suka ce akwai fadin Allah subhanahu wata'ala wa qala allazina kafaru lil ladina amanu kamar da yake cikin alqur'ani ana abin da yake ne faqala allazina kafaru anil ladina amanu sai kafirai suka ce game da waɗanda suka bada gaskiya ba gaba da gaba suke faɗa musu an fahimta ku hirar ce ta kafirai suke magana a kan muminai sannan bayan haka har wani malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala cikin suratul anbiya ina cewa wa nada'ul mawazin zinar qisqa li yawmil qiyam to akwai sanda lamun din kuma take zuwa da ma'anar fi shine kamar irin wato za mu aji ma'aunai na adalci da yawmil a yi fi yawmil qiyama an gane a ranar alkiyama ba ana nufin dan ranar ba an ajiye dan ranar a ranar za a aje an fahimta ku to saboda haka malamai suke cewa da manzo ya ce faqala li rajulin ay faqala an rajulin kamar da lamun ta kan zo da ma'anar an kuma ta kan zo da ma'anar fi an fahimta ko to da manzo yace mimman yadda al-islam daga cikin wanda ke da awar musulunci wannan magana da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya cewar wannan mutum dan wuta ne kuma yace yana da awar musulunci yayi shige iri daya da fadin Allah mai girma da daukaka da yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum lil mu'minin daga cikin mutane akwai suka ce sun ba da gaskiya da Allah da ranar lahira fadar iya fatar baki ce bata je zuci ba babu imani sakankance sakankantacce a cikin zuci a iya harshe ne abin ike sai Allah ya ce waɗannan amma su ba mu'mine bane fadar su bata sa sun zama musulman ba bata sa sun zama mu'minai ba ko wannan mana daga cikin waɗanda yana nuna wa al'ummar musulmi shi musulmi ne har ma ana fita yaƙi tare da shi amma ta ciki na ciki an gane ku kura ce da fatar akuya kazace akuya ce nan ku kura ce saboda haka kazace musulmi ne amma ba musulmi ba ne eh, munafiki ne su da ashe da'awar musulunci ba shi ne yake sa ka zama musulmi ba sai idan abin da kake faɗa ka yake har zuci kuma aiki ina gaggata. gabbai da zuciya da harshe sai sun haɗu a kan addinin musulunci mace ke zama wato karɓaɓɓe a gurin Allah a cikin musulunci sannan bayan haka sai aka ce falamma hadara alqital da yaƙi ya zo ke manzo ya faɗa masa wannan kalmar kafin ma yaƙin a fara shi ko kafin yakin ya zo ya ce wannan mutumin dan wuta ne da sai suke ta tunanin ne to ba dai ba ga mai zai faru da aka zo yaki qatala ar-rajulu qitalan shadida sai mutumin nan yayi yaki matsanancin yaki ma'ana ya wuta a yaki inda ba shi yake wannan ya fafata to da aka fafata yaki ne ba asabatu jiraha sai raunuka suka same shi inda aka sassoke shi da inda aka sassare shi bayan shi ma ya saru waɗanda ya sara ya soki wanda ya soki to sai zamanto an masa raunuka matsanantar raunuka an ce aljiraha ina zuwa da ma'anar rauni guda in an ce jirah aka shirya ta din ana nufin raunuka to nan ko da aka ce jirah din jiraha to ba ɗayan yake ne an faɗi ɗaya ana nufin tun yana da al raunuka iri daban-daban afirka faƙila ya rasu rasulallah sai aka ce manzon Allah ar-rajulul ladhi ƙulta lahu mutumin da ka ce gaba da shi ai ar-rajulul ƙulta an anhu ko kamar da maka faɗa mutumin da ka ce game da shi don ba shi ya tara ce masa innahu min ahli nar haqiqa shi dan wuta ne fa innahu qad qatala al-yawma qitalan shadidan haqiqa yau yakin da aka yayi yaki matsanancin yaki ko kuma ka nuna mana wanda ya fita domin daukar kalma Allah aka yaki da shi wannan mai yaki ne saboda Allah kuma mutumin nan gashi tare ake sallah da shi tare ake abubuwa da shi kuma gashi an fita nan da shi yau ya fafa dauka ba ta ba kowa yake iya irin abin da yi ba kai kuma ka ce dan wuta ne kaga ana bibiyar magana da manzo wa qad mata suka ce ana ma ga ya mutu a yakin da aka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da abinci Allah sabbata gare shi yace ilan nari in har ya mutu to wuce ta ya tafi wuta qala abu hurairah yace fa kada ba'dhu an-nasi an yartab sai wasu daga cikin mutane ai wasu daga cikin musulmi suka kusa ga su ko kwantan haka a ciya ta bota to mu yanzu ya magana to ci za mu kama an ce wanda ya yaƙi saboda Allah to ma nan da muke yaƙi ce na wutar za a ce mu wani ma dan wuta ne wani ma dan wuta ne an fahimta shaɗan dama koyaya ina neman wata ɗan kafa da za a faɗi wani abu ya jefa ma kokon ya ƙoƙarin yadda zai halaka to ku da kuke yakin kuma ba sai da kuke tun daga shi yawar wani ya ce dan wutan akaran kuma wani zai wara ya ce shi ma dan wutan an fahimta ku saboda da haka shedan haka yake to amma dai Allah ya ta ya kiyaye dan aka ce fa ba abu nas sai wasu daga mutane saka kusa Allah ya kiyaye su ba su karasa ba ko Allah ka kiyaye abinda ake nufi nan sun yi kusa ga su a addininsu saboda suna ganin ai hukuncin ya tsanani a ce wanda ya kashe kansa ai wanda kai ya mutu a yaƙi kuma a ce kuma dan wuta ne wani irin hukunci ne wannan mai zafi haka me yayi ko laifin yayi ai ya kamata a ce da an kalli irin gudunmuwar da shi ma yayi a tausaya masa don mutum ya kokwanto kan wani hukunci da Allah ya faɗa ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafirci ne eh. saboda yadda da shi shi ne yadda da addini ja da shi da masawa kan abin da ya zo da shi ko kokonto fita da daga addini fasa addini ne ko ana ciki to shi sa aka ce suka kusa ga su wato ainihin yi kokonto a addininsu a daidai wannan gaba da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayanin wannan mutum dan wuta ne har kuma sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka samu wasu abin ya tsaya musu a rai har suke bibiya malamai suke ce akwai bayani na mu'jiza daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam tunda har ya bada labarin abin da yake boyayye rufaffe a gurin bayi ba a sanin sa da wato ainihin zurfin tunani ko kuma kaifin basira ko yawan ilimi duk yawan karatun ka ba za ka iya sanin wani dan wuta ne wani dan aljanna dai da kai da basira da iya wato ainihin fahimto hukunci ba za ka kalli wani ka ce wani dan wuta ne wani dan aljanna ba sai da wahayi to da haka manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan magana yanke to ana sanar da mu cewar wannan nau'i ne daga mu'jiza na Allah subhanahu wataala ya sanar da shi abinda ba kowa ya sani ba dan gaskata annabta da manzantakas cewar sako ne ya samu daga Allah subhanahu wata'ala wanda yake da alhakin hukuncin waye dan wuta waye dan aljanna fa bainahum ala zalim suna cikin wannan yanayi na tunanin cewa to shi gashi ya ce dan wuta ne su kuma sun ce gashi ma ana ga ya ma mutu a yakin suna cikin wannan yanayi ƙila eh, eh, sai aka ce innahu lam yamut ko ai ba mutuwa yi saboda kamar da yake wani lafazin raunukan da aka masa sun sa ya galabaita har ya faɗi shame-shame kamar wanda ya mutu sai daga baya kuma ya ji ƙwarin yanayin da zai iya tashi ya tashi wanda suka zanshi a wannan yanayi na ya shame-shame suke zantar da cewar mutumin nan ma fa har ya mutu a yakin kuma gashi kana gaya mana wanda ya mutu a filin daga fa shahid ko ya yi shahada to kuma shi wannan ka ce wuta zai tafi magana za a ɗauka cewar shi dan wutan ne ko kuma magana da kace wanda ya mutu a filin daga shahidi ne an fahimta ko kuma irin wannan zai iya kasancewa wasu daga cikin mutane suke kokarin wannan bibiyar rukunin su ne irin na munafikai an fahimta ko saboda wanda suke harka munafunci tare su sun san yadda yake shi ma su ma ya san yadda suke amma ba kowa ya sani cikin sabai kuma da ake hulɗa tare ba so da ka da suka sadda suke in sun keɓe suna maganganunsu su sa iya jefo wannan cikin su, kuma hakan zai iya zama dalili na sa wanda kuma yake da imani ce kai magana nan fa gaskiya a bata tsaya a rai ce kamar da wani kake cewa abin yanzu wanne za a ɗauka ni ma dai abin ya tsaya mu za su iya sawa masu rauni ma cikin musulmai wato kokonto saboda haka ana cikin haka sai Allah izartar da cewar bai ma mutum ba bare ma a ce wanda ya mutu a filin daga ai shahidi ne to bai mutu a filin dagan ba ko ka ga magana tunanin da ake cewa to ai har ma ya mutu babu ita innahu lam yamut aka ce ai bai ma mutu ba walakin bihi jirahan shadida sai dai yana da raunuka ne matsananta a jikinsa tunda suka sa aka ga kamar mutuwa eh faduwar da falamma kana min al-layl da dare i ilam yasbir ala al-jirah sai ya kasa hakuri akan raunukan da ke jikinsa kaga sai yake da fassara mana jiraha din da aka faɗa farko raunuka ne ba rauni kawai domin aka ce lam yasbir ala al-jirah ya kasa hakurin raunukan da ke tare da shi aka kashi a da yawa din fa qatala nafsa sai ya kashe kansa to su malamai suke cewa a daidai wannan gaba ta cewar ya kashe kansa abinda ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce dan wuta ne saboda bai kai ga kashe kansa ba sai da kokwanto ya same shi a addininsa domin addinin musulunci ya haramta wa musulmi ya kashe kansa haramun wala ta ƙutulu anfusakum Allah ya ce ku kashe kawun haramun ne mutum ya kashe kansa mutum ya kashe wani ma haramun ne ta ya kashe kansa ya kashe kansa haramun ne haka kashe wani ma haramun ne su da malamai suke cewa kokonto ne ya shige shi a addinin sa sakamakon waɗannan raunukan da suka same shi shi to mu da muka ji ɗaukaka addinin Allah gashi muna da gaske kuma duk gashi duk ko ina tabo jiki na duk rauni to na gaske ma wani addini aka ce za a nasara ba sai mai nasara ba kawai duk magama gama da su mu dawo salin alu an fahimta to kokon tuna iya shigar mutum munafiki ta irin wannan sa to su malamin suka ce haka ne yasa bai kai ga kashe kansa ba sai da iko kwanto kan addinin sa da haka da ya kashe kansa ya mudina kafiri wasu kuma suka ce ya samu kansa a mai kokon addini saboda mai. yana ga cewar kawai ba abin da ya fi masa kawai ya kashe kansa ya halatta wa kansa kashe kansa alhali kisan kai haramun to su malaman suka ce aka kalli hadisin ta wannan mahangar ya tabbatar da cewar abin da ya sa mu zoci dan wuta ne saboda ya halatta wa kansa kashe kansa alhali kisan kai haramun ko saboda raunukan da ya samu a sakamakon wannan yaki sun sa shi kokonto a addininsa don haka bai kashe kansa ba sai bayan da ya kokonto a kan addininsa ya zama wato ba musulmi ba fa'ukubira nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka bai wa annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi labari da zalika cewar wannan mutum fa bai mutu ba raunuka dai ya yi matsananta sai daga baya kuma ya kashe kansa ma'ana yanzu aka ba manzo labarin ya kashe kansa ko to da aka ba manzo labarin ya kashe kansa fa qala Allahu akbar sai daga murya ya ce Allah ya fi komai girma ashhadu anni abdullahi wa rasuluhu na shaida tabbas hakika ne bawan Allah ne manzon sa domin abinda na faɗa ya tabbata na sanar da ku cewa wanda ya kashe kansa da wani makami to za a yi masa irin wannan makamin yana mai daba wa kansa shi makamin a gidan wuta ina mai dawwama a cikin ta har abada to wannan abin da na faɗa muku gashi ya tabbata a wannan mutumin da na ce muku dan wuta ne wasu suke zuwa suke cewa ni ai gashi yayi kokari a yaƙi ya fafata ya yi kaza ya yi kaza har ma da raunuka har ma suke tunanin ya mutu ashe bai mutu ba to yanzu Allah ya yi hukunci da kansa ashe bai mutu ba kuma kun ga irin abin da ya yi to ku sani innamal a'malu bil khawatim ana la'akari ne da mai mutum ya cika da shi shi yanzu ya cika da kashe kansa bai cika da aikin kirki ba wacce magana da ake na wanda ya mutu a filin daga ko kuma ya mutu yana kan wani aikin kirki shahidi ne saboda ya cika akan biyayya ga Allah to wannan ya cika ne akan saban Allah ko yanzu kowa ma zai iya fahimtar hukuncin a fili inda mai kokonto ma za a cire masa kokonton to shine yasa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya kabbara ya kuma tabbatar da cewar tabbas haƙiƙa shi manzan Allah ne kuma bawansa wannan shi ne malamai suke cewa duk wani abu za ka faɗa wa manzo na matsayi ba sama da wannan bawan Allah manzan Allah yasa a hadisin da ake cewa la tatruni kama aqra'atin nasara na maryam kada ku kai ni inda Allah bai kai ni ba ku wuce iyaka wajen yabo da kirari a gare ni kamar yadda kiristoci suka wato kai annabi isa inda allah bai kai shi in za ku yabe ni manzo ce faƙulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan allah manzansa ban da matsayin da ya fice wannan ba wata darda da allah zai bai wa bawa fiye da ya bashi manzantaka da annabta shine koli a matsayi da allah yake ba to saboda haka sai manzo ya tabbatar da wannan sun amara bilalan sannan ya umarci bilal fanada bin nasi iye kuwa ya daga murya cikin mutane innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima manzon Allah ya ce a sanar da ku babu wata rai da ke shiga aljanna sai wacce ta bada gaskiya da Allah ba wani mutum da zai tafi aljanna sai ya tabbata akan addinin musulunci wa inna Allah yu'ayyidu ad-din bir rajul fajir kuma haƙiƙa Allah yana taimakon wannan addini na musulunci da mutumin da yake watsatse a zalimi mara kirki wannan hadisi a daidai wannan gaba ina sanar da mu wato shara'ancin yin kabbara a yayin da wani abin mamaki ya faru kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi sakamakon faruwar kisan da wannan mutum yi wa kansa don tabbatar da cewar abin da manzo ya faɗa cewa ɗan wuta ne shi kowa ma ya zama shaida ya yi abin da ke sa a tafi wuta sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa a musulunce ya halatta wato jagoran al'ummar musulmi ya samar da wani mai yin ne kuwa don isar da saƙonsa zuwa ga al'umma ko kamun zo yana da bilal da ya sa ya kuwa kamar da yake ya kuwa kiran sallah to haka kuma aka sa shi ya kuwa sanar da musulmai wani hukunci Shi ne yanzu aka samu ake ya kuwa jama'a ne gari ya aiko ya kuma ya aiko ya ce a fada muku ko ne gari a jagoran al'ummar musulmi da kan wani abu ya taso wanda za a gaya kowa to sai a faɗa a ɗaga murya a faɗa wasu kuma sukan sanar da lasifika haka to wannan ya samu asali tun lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewar da babu wani mai shiga aljanna sai musulmi alawa suka ce dalili ne akan kafircin wanda ya kashe kansa dinnan a wannan hadisi saboda munafircinsa da kafircinsa yasa manzo yake cewa kafiri ne ko dan wuta ne to da haka yanzu kuma nan ƙarshe sai ce ba wani mai shiga aljanna sai musulmi kenan yana tabbatarwa da al'ummarsa cewa wannan mutumin fa ina cikin musulmi ne amma ba musulmin bai can kuma aka ce mimman yadda il islam ko daga cikin waɗanda suke da'awar musulunci saraka mai da'awar musulunci ba musulunci yake ba ai ba musulmi bane ne kashe kansa saboda an masa rauni a cikin yaƙi bayan Allah ya haramta kai ai bai bi koyarwa addini sannan kuma da manzo yake cewa ba mai shiga aljanna sai musulmi na da tabbatar da cewa shi fa wannan ba musulmi ba to ashe ba a hukuncin kafirci ga wani mutum sai wanda nasti ya zo a kan cewa shi kafiri ko nasti daga Allah ko nasti daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yanke sai ka masa hukunci da kafirci amma in ba haka ba ba a hukunci da kafirci mutum sai wanda ya fito fili karara ya yi abin da yake na kafirci kuma aka tsaye masa da hujjar dalili babu wata shubuha tare da shi ba wani rikicewa ya karɓa yi gamsu cewar eh shi fa yana kan abin da yake kai ba zai kusa da kai ba yana nan tabbata kai to na sai masa hukunci da radda ya tabbata kafir amma ba haka bane ya fito fili karara idan wani laifi daga cikin laifuka baka cewa da mutum kafiri ne shi so da shi wanda ya kashe kansa da a ce babu wani nasi daga manzo da yake cewa shi dan wuta ne duk kuma tabbatar cewa ba mai shiga aljanna sai musulmi duk kuma hadisi tabbatar cewa ina da awar musulunci to da babu waɗannan abubuwan sai a ce wannan mutumin mai sabo ne kamar hadisan da muka fito ta kansu da ke bayanin wanda ya kashe kansa ko da an ce zai da mama a wuta ma'ana in Allah bai yafe masa ko sai in ya halatta wa kansa amma in dai yana jin haramun ne yayi to imanin da yake tare da shi daidai da kwaya zarra ba zai bar shi tabbata a wuta ba sannan malamai suke cewa to gashi muka kalli hadisin ina sanar da cewa manzo ya fita yaƙi tare da wanda ba musulmi ba ko dan ya ma ce dan wuta ne a ƙarshen hadisin ma ya ce a shelanta a sanar cewar ba mai shiga aljanna sai musulmi wannan kuma ba musulmi ba ne to yaya manzo ya kama hanya ya tafi yaƙi da wanda ba musulmi ba alhali na da masaniyar wannan dan wuta ne ba musulmi ba ne kuma ya tabbata a hadisi yake cewa inna la nasta'inu bi mushrikin mu ba ma neman taimakon wani arne a yakin to anan bai nemi taimako da arne ba malamai suka ce babu cin karo ta yaya babu cin karo suka ce i wanda ya bayyana a fili karara kowa ya shaida mushriki ne bai halatta a nemi taimakonsa a fita yaƙi da shi na ɗaukaka addinin Allah ba abin mamaki ba ne a je ya rikide ya ci gaba da sare musulmai dama layinsa ne can an fahimta ko sannan wannan shi bai fito fili karara kowa ya sani ba ya ma da fa al'ummar da ta shi musulmi ne har suna shakkar a ce shi zai tafi wuta an fahimta to kaga akwai bambanci da wanda yake munafiki a tafiyar da ake ana kallon musulmi ne da kuma wanda yake ya fito karara bai koye koye shi na nuna inda yake na kafirci saboda wanda kafircin sai bayyana fili bai halatta a tafi da shi yaƙi na musulunci idan yana nuna shi ma barewa musulmi wani ɗauki da gudunmawa saboda zaman tare da ake yafi za a karɓa ka amma wanda yake munafiki ne arnancinsa bai fito fili ba ina mu'amalantar mutane da tsari irin na musulunci aka fita yaƙi da shi to ba za a ce an nemi taimako da mashirki saboda shi ma irin wannan na manzo da ya ce dan wuta ne ai saboda da wahayi shi kuma yana sanar da mu abin da ko bayan ba ransu za mu tafi a na tsarin addinin musulunci sanin wani kafiri ne munafiki ne wannan in ba wanda aka yi wahayi ba ba mai iya sani a cikin al'umma saboda haka to wanda aka tafi yaƙi da shi a irin wannan salo wannan ba matsala saboda haka ba cin karo tsakanin cewar ba a neman taimako da wanda yake kafiri wanda kafirin sai bayyana da kuma wanda yake munafiki wanda munafircinsa bai bayyana ba aka fita da shi dama dai an fahimta malamai suka ce ba cin karo tsakanin hadisi wasu kuma suka ce da yiwuwar ma a lokacin da manzo ya fita da wani din an so yake cewar kada ya nemi taimako da kafin amma shi ma an kace an soke sai ka ka lilin sokewa yasa malamai suka ce kawai abin da ke akwai hukuncin daban-daban ne wancan munafiki ne da irfin musulmi da musulunci wannan ko mushriki ne karra kowa ya sani ba musulmi bane shi aka hana sannan manzo yake cewa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul al-fajir tabbas hakika Allah na taimakon wannan addini na musulunci da wanda yake gagararre kafiri ko kuma bajirarren bawa ko da bai kafirta azzalimi mu kalmar alfajir tana nufin wanda yake azzalimi mai laifi hawa hawa ne wanda zaluncinsa sai kan kai shi ga kafirci kuma Allah mana cewa ina shirka la zulmun azim in zalunci ya girma ya ya kan zama mutum ya kai ga yin shirka ya kai ga yin kafirci domin shi ne babban mujirimi akwai kuma wanda zai kasance a mai laifi ne yana cikin al'ummar musulmi amma dai lokaci za ka da shi na tangaɗinsa yana faɗuwa yana tamɓele yana maganganun mashaya to wannan fajiri ne in aka samu kai duk da yana shugaba kamar da yake faruwa da mu a cewa gwamnawa ne yana shan giya masu sha da shi a teburi guda sun shaida haka ne ba kage aka yi masa ko sarki ne yana shan giya waɗanda suka sha tare da shi ko suka sai yana sha sun sani ko ana samun sau lokaci a yanayin da ya sha yawo an fahimta kuma ba yadda ka iya sarkin ne ko ba yadda ka iya gwamnan ne ko ba yadda ka iya mai unguwa ne ko hakimin ne ko dakacin ne an fahimta shugaba ne wannan abin da yake yi na zalunta kansa da kuma laifin da yake yi bai hana a ba shi haƙƙin da yake da shi na biyayya shugabanci laifinsa kuma tsakaninsa da mahalicinsa in ya so ya yafe masa in ya so ya hukunta shi da laifin da yake kai kakka hana shi haƙƙin da yake da shi a kanka na kasancewarsa shugaba a abubuwan da yake bai saba wa Allah ba kai masa biyayya kuma Allah yakan taimaki wannan addini da irin waɗannan sai ga ina da wannan din amma kuma shi zai zo jajirce lokaci ce sai an yi masallaci ko sai an tashi coci ko a tashi cocin kuma an jima ya tafiya sai je wajen karuwarsa to wannan laifin tsakaninsa da mahaliccinsa bai kai ga wancan da za a bar wato ainihin shirka tana ci gaba a cikin al'ummar musulmi karara ba bai kai ga kafircin da za a zo a girke a cikin al'ummar da yake rayuwa ko shi ne malamin suke magana cewa to wannan na nuna fajircin nan ko ya zama kafiri ko ya zama fasiki ya zama wani mai sabo sai yana iya ɗauka to da wanda yake kafirin da wanda kuma yake mai saban duka sun ki ko sun so Allah na iya taimakon addininsa da a ah, to zuba ce ake yi an samu sabon shugaba da ya fi sauran wanda suka gabace shi bijirewa ba ina cewa ma musulmi za su fita su bar amerika ko to sai ka tara in ya fitan kuma nan ne zai samu abin da da bai samu ba na addini sai je ya karfi a musulunci ya fahimce shi fiye da fahimtar da ya masa a yana can ba a taimake shi ba Allah taimake addini da shi ko a kwansu wani kuma ka tara a ta dalilin wannan din da yake kokowar shi sai ya tashi daga nan ya tafi sai ya je America wanda da ya je karhanta shi kuma shan takewa zai ibi gari a rasa shi to da aka ce ba za a shiga ba to sai aka taimaka masa sai ci gaba da musulunci islami lafiya har ya kare ba taimake shi ba Allah ya taimaki addini da shi duk da yana jin cewa shi ba zai taimaka wa addini to haka tana faru sai ka tarar da mutumin da yake arne ina kokarin sai ya cutar da wato ainihin musulmi a kokarin da na cutar da su kuma sai zama ya taimaka musu da su dan sau tari wala ka tara a irin kuma wannan matsawa wani kuma zai ce kai wannan wani mai suka za a matsa musu kai shi ya ma shiga musulunci tashin da abin da ya yi gudanarwa akai an fahimta kaga Allah ya taimaki addini da shi duk da baya su matsawarsa ga wanda suke musulunci ya sa wani daga cikin yan gaba gabansa ya ce kai shi waɗannan ya rasa mai su ai mu muke da awadanci kowa ya abin da ya sa kansa ya ga dama suna da shekarun da za su kuma suna da yancin da za su to dan me su za ta yi musu haƙƙin su kai ni da haka ma na koma cikin musulunci duk abin da a kora tare da ni ko sai ka ga irin wannan tafa kaga Allah ya taimaki addini da shi ko baya su to akwai salo-salo da Allah subhanahu wata'ala yake taimakawa addininsu da wanda suke ganin su ba su tafi addinin mu kuma fada suke da shi irin wannan kama abin da ya faru da irin wanda suke cikin yalwan shandam sanda aka yi fada aka farwa musulman can aka kokona musu abubuwan amfanin su aka harbuwa wasu aka wada irin wannan ka zama dalilin shahadarsa ya mutu akan tabbata akan addinin Allah saboda addinin Allah ka kashe shi kuma yadda sai dai ka kashe shi akan haka ka taimaka ka taimaki addinin Allah da samun shahidai sai kuma kana ganin ka ci nasara nan ka faduwa to irin wannan yana faruwa wani kuma zaka tar din ba a kashe shi ba amma ya fice ficewar tasa ya ji ya samu kansa a inda da can ashe a tsuke yake cikin wani dan tsuki yanzu ga nan zai bada gudunmawa ta faɗaɗa ta shiga inda bayan su kuma dan uwa eh, Aminu Ali Ahmad ɗaya daga cikin wanda muka yi Madina da shi ina daga cikin waɗanda aka kone masa littafansa da ya zo da su daga Madina kafka ba da bai maru komai ba a ciki a wannan rikicin yalwan shanda dalilin haka sai ya koma bauchi yanzu shine limami na juma'a a jami'ar da ke nan cikin bauchi kuma shine limami a masallaci na gari masallatai daban-daban kuma yana zuwa yana bada karatu wannan damar da da ba shi da ita a can inda yanzu sai aka bai damar wato faduwar fadadar isar da sakon dini ya kuda an fahimta ku to haka tana ba sai zama kai kana ganin ka fice addini ashe ka baza wani ije inda abun bai je ba ije inda suke samu suke da kishirwa su same shi a yalwace nan kuma da kake ganin ka kashe na kashewa to wasu shahada su addini gaba ya ce da samun shahidai kai ne kai asara ka sake ƙara laifi a kan laifin da kake Allah ya sa mu dace to wannan hadisi ina sanar da mu cewa a tsarin korwa addinin musulunci bai halatta wani ya hukunci da kafircin wani dan yayi laifi na kisan kai har sai wanda wahayi zo cewar kafiri ne sai kuma wanda abu ya fito karara na cewar kafiri ne ya yi ridda tun ba haka ba sai dai ka ɗauke shi a mai laifi in Allah ya so ya gafarta masa in kuma ya so ya hukunta shi da laifinsa kusa ta kace da wannan shine abubuwan da suke akwai game da wannan hadisi abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yi والصلاة والسلام take tambaya cewar ya halatta mace idan tana jinin al'ada ta yanke farce ko kuma ta yi kitso babu abin da ya hana mace ta yanke farce don tana jinin al'ada haka kitso ma ba a ce yi kitso don tana jinin al'ada za ta iya kitsanta na kwanakin da take biyar tana jinin al'ada ta yi kitsanta ya kwana biyar ta samu tsarki ta kwance kitsanta ta wankanta na wato samun tsarki kuma ta sabon kitso kuma ba ta sabon kitson ba ta taje kanta ta gyara shi ba abin da ya hana a kitso don ana jinin al'ada ya halatta wanda ke akwai da yin za ta wanka ne aka ce ta kwanci in kuma ma wato ainihin kitsan gashin dama ba mai yawan da za a ce ruwa ba zai ratsa shi bane ita wanka zai shiga cikin kitsan ta ko ina ya game kanta da gashin ta babu dalilin za a ce sai ta kwanci an fahimta in daure daure ne kuma wanda dama leda ba ta bari ruwa ya shiga ba wannan dama yanke za ta kwanci eh. sai kuma wanda yake tambayar cewar batun magiya da wasu sukan yi ce a musu abu dan annabi ko a musu abu dan ya halaccin haka in bai halatta ba mai abin da ya tabbata to kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa a babun magiya sai dai ka suna cewa an duka billah ko na duka Allah kamar yadda yar manzo zainab da ta tura wa manzo sallallahu alaihi wasallam sakon cewa ya zo ya ga halin da ɗanta ke ciki ko ƴar take ke ciki da ba lafiya manzo ya ce aje da ita aje ce da ita ta yi hakuri ta nemi ladan Allah akan wannan jarraba sai ta sake aiko wanda ya aika din kuma da ta aiko ta ce aje a ce tana hada manzo da Allah ya zo ya ga halin da ɗanta take ciki ta karbi maganarsa ta ce ta yi hakuri ta nemi ladan Allah amma shi ma ya zo ya gani ba a wannan hadisin za ka tace ina haɗa ka da Allah su da ka daidai hadisin da suka zo maganar magiya tsakanin sahabbai za ka suna cewa ina haɗa ka da Allah ko don Allah ka ba za ka taɓa samu don Allah don annabi ba dan ba san matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam amma dan sanar da kai cewa da magiya da rantsuwa da Allah ake an fahimta ko in ka ce misali ina roƙonka don abu kaza da kake wa Allah in kana tsakaninka da Allah ga dai shi ma nan zai koma wa kana hada shi ne da Allah in wannan ne ba laifi amma dai ka kalli wani ka ce dan wane yi min kaza ba a hada Allah da wani bawa a ce saboda shi yayi kaza sai dai shi bawan a ce yayi kaza dan Allah an fahimta ku wannan shine abin da yake kace kuma dan qur'ani ai ma kaza qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah amma ka ce maka dan Allah an fahimta wannan ba matsala dan alqur'ani kai mun kaza ma'ana dan sifa daga cikin sifofin Allah ta magana alqur'ani kai mun kaza eh kamar rantsuwar ma kana iya cewa ka rantsa da Allah ka ce ka rantsa da zancan Allah rantsuwa ta yi kuma da ake rantsuwa da Allah aka ana iya rantsuwa da sifa daga cikin sifofinsa kamar da mai yake cewa wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa ya faɗe shi da siffar kasancewarsa mai riƙe da rayukan bayi an fahimta ku. to wannan ya halatta ba laifi wannan kuma yake magana cewa malam dan Allah waya abin yake na ga hadisai suna nuna wajabcin karatun karatun mamu in yana bin liman karatu a fili to shi ne yake magana cewar kai ma ya za ka karanta fatiha da sura kuma in a ɓoye yake yi za ka ya abin yake to magana ce ta saɓani tsakanin malam wasu na bayanin cewa da mutumin da yake sallah shi kaɗai da wanda yake bin liman da wanda yake jagorantar jama'a dama din sallah ce ɗayan uku nan za ka kasance ko zama kai kaɗai kake sallar ka ko wani kake bi ko kai ake bi suka ce a kowane hali daga cikin wannan halaye? dole sai mutum ya karanta fatiha ko da ba zai yi da sura ka ce idan ya zamanto ya yi babu fatiha ba shi da sallah mamu ne shi liman ce liman ne shi shi kaɗai yake sallarsa su akan wannan suka ce irin su imamul bukhari da wasu su wasu malamai suka ce a ba haka abin yake yadda abin yake da mai sallah shi kaɗai da wanda yake limanci dole sai sun yi fatiha a karatunsu na fili ko a na sannan kuma suna ce su yi da sura a guraren da ake ƙarawa da sura wannan dole ne ba ma ja muna tare da kuwa abin ku faɗa a waɗannan guda biyu amma a na ukunsu mai bin liman muna da ja da shi da wasu hukunce-hukunce da suka sha bamban da mai sallah shi kadai, da kuma wanda yake limani me bambanci suka ce i shi an ma ba shi dama da zai zo itarar liman ya yi ruku'u ya gama fatihar ya gama sura bai zuci karatu ko ɗaya ba ice allahu akbar ya ruku'un kuma yana da raka ina fatihar ina sura an fahimta sannan kuma shi wanda yake bin liman sallah ya tabbata cewar da zai yi kuskure an yi sujjada wani mamin ya zo zai shiga sallah ya ce allahu akbar sai ya zaci sa ne ya yi in ya ɗago sai tara ayyaman bai ɗago ba sai ya sake komawa shi an samu karin sujjada a gurinsa ko suka ce liman ya ɗauke masa shi kuma kun san wannan kun yadda da haka kamar yadda muka yadda haka kun ga da bambanci to amma da shi kada yake sallah yayi haka sai yayi gyara da limami ne shi sai yayi gyara amma wannan ba ku an fahimta ku to suka ce da ma wasu hukunce hukuncen ba waɗannan ba da suke nuna bambancin mamu da limami da kuma wanda yake sallah shi kaɗai saboda haka akan haka karatun limaminsa ya isar masa in yana karatu a goyi don kada ya tsaya yi jigun, shaidan ya samu kafar da zai bujuro masa da wasu zantuttuka da kuma wasu wasi a rai to ya karanta fatar in ya kara da sura ma ba laifi amma inda ake karatu a fili ya ji karatun limamin su ya taimaka masa da ɗauki in ya buƙaci ɗauki idan ya bata a karatun su an bautar da shi da ya ji karatu an fahimta suka ce kuma in kun ce ma a karanta fatiha sai ku bayar amana a gurin da za a karanta dan ba a yadda ya riga limamin sai ba ijira liman sai yayi kaza yi haka annabi ya ce wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u in kuma kuka ce limaminsa in ya gama ya jira shi ya yi waye ce a jira shi an fahimta ku to haka to dai littafi ne akwai littafi da aka yi keke da bai kasa wannan ban ma bai fi shi ba akan wannan matsalar ta bangaren masu cewa sai an yi da masu cewa ba za a yi ba kowanne akwai littafi da bai kasa girman wannan ba rubuce rubuce ɗika ɗika to matsala ce da aka yi sabani amma dai irin su imam malik irin su eh, malam albani da sauransu su su tafa kan cewa in dai liman yana maka limanci to karatun sa ya dauke ma karatu in kai a wanda ake boye ba ne in ma baka yi ba sallar ka an fahimta ku kuma ni akan wannan nake gaskiya ni ya fi zaman gare a ne ke, an fahimta ku akwai bambanci sosai tsaka isa za ga waɗanda suke kan wannan wani lokaci har wani na tunanin ma ya nuna kamar ai wanda ma ya zo ya samu wato ainihin ruku'un shi wani hukunci ne da aka keɓe shi daban baya cikin wancan ba to tun da aka samu irin wannan khusus abin da tafsir ya shiga nasi to ai yana zama da rauni akan wanda khusus bai shige shi eh. to wannan kenan sai kuma wannan ke magana cewar menene hukuncin yaron da ya yi wata bakwai amma ba a haife shi ba da rai shin za a yi masa yanka kuma za a iya saka masa suna an gane idan za a yi masa dukkan waɗannan to a yanzu ya kai sama da wata ɗaya ko biyu to ina mafita an fahimta ku in za a masa suna za a masa yanka to shi warasin da ya mutum ko aka haifa ba rai shi yanzu an samu wata ɗaya ko biyu da mutuwa za a bi shi da sunansa da yankansa ko ba za a bi shi <laughs> to ana yin yanka ne ga wanda izo da rai kuma ya cika kwana ba an fahimta ko dama ai ranar bakwai ake yanka in ba a samu dama ba bakwai biyu in ba a samu bakwai uku in ya kai bakwai sama da uku ya sara bai zama dole kai ba ta sai zamanto shi bai ma zo da rai ba an fahimta ku gawa ce su da ka maganar a ce sai an masa yanka bai ta ba yanka a kan yanka na hawa kan wanda irayi zuwa ranar bakwai aka ce ai masa yanka in kun sa masa suna wannan ba matsala dama ana sa sunan dama tun bai zo ba wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim za a iya faɗa ranar da aka haifa da kuma inna nubashiruka bi gulamin ismuhu ya haya ina maka albishir samun da sunan sa ma ya haya tun ma ba a samu cikin ba ko to wai san ma yau masabi ko kuma a bari sai rana bakwai a faɗi suna ana da yanci a faɗi sunansa kafin ma a samu cikin ni dai na samu ɗa in namiji ne wani in mace ce wanci sai aka samu wata bakwai aka haifo shi bakwai ne ne ba rai sai ah, na samu abdalla sai dai ba rai ba laifi ba da zai ce ba abdalla bane abdalla ne ko ka ce masa abdalla ba ko baka ce masa abdalla ba ai abdalla ne ko <laughs> Allah ya saba da da halal ne ka ci zomo in kana da shi ma ka kamu bashi mutum ne ake bin sa bashi sun yi ya bashi da zai su sai kai karasa ko da mura take ba da sai ta sai ta kai ga an masa kamar wani kuma ga shi masa hukunci ba kan tsarin musulunci ba eh yanzu ya gama tsarin lokacin da aka biya masa kuɗi za a biya ko ba za a biya ba ko kuma ya ɗaura kuɗinsa ba tsari na addinin musulunci wanda ake bi bashi don ya kai ƙara wanda kai ƙaran kuma ya yi maka wani abu na hukunci na ɗauri wannan wani hukunci na kai maka na taurin bashi ba na kuɗinsa sun salwanta ba an fahimta ko hukunci ne na taurin bashi da sa wani a tsaka mai wuya da kuma sa wasu surka tunanin ma nan gaba ku sa ba da bashi amma ka maganin masu irin wani za a iya ci gaba da ba da bashi an fahimta daure ka baya sa a ce bashin da ake bin ka ya sara wannan shine kaida ta Idan ba ce aka yi an biya kuɗin yawa su dai abin da ya shafi tsarin irin na shari'a wacce ba ta musulunci ba ba lalle bane su su kalli abin da ya fi zama shine daidai a musulunci na su za su yi bisa kundin tsarin mulki sakin layi sai sun saki layi za su ba su gane ko yawa amma musulunci za a iya cewa to kai ka zan mun daure ka ba fuskantar daure kuma baka fita da kake ka nemo a samu abin da za a biya baka fita bude ka samu ka biya shi saboda haka mun dora maka cewa duk rana kaza ka kawo kotu kaza daga cikin kudinsa da yake bin ka bashi a ji a fita a ji a fafata a samu an samu a kama to da haka ne za a ce a biya shi ko kuma ko ta fuskanci kana da wani abin da za ta daga ta siyar ta biya shi bashinsa ko abin da karɓa bai gama zama bashi ba a karɓo a mayan da kayansa in wanda bai zama matsala bane a mayan sa, ko kuma a sayar da shi a bashi wasu daga cikin kuɗinsa wannan za a yi haka shine abin da ya kamata amma da an ɗaure ka a matsayin taurin bashi da kuma sa cikin tsaka mai wuya ba zai sa a ce bashin da yake bin kansa ya Allah shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu